أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا هدق وتا ربيع الآخر shekara ta 1436 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da 25 ga watan ɗaya shekara ta 2014 a lissafin 15 kai ko a lissafin turawa yau muna darasi na hamsin da shida a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz na sheikh nasiruddin al-albani rahimahullah wanda muke a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a cikin birnin kano a nigeria idan ba ku manta ba muna magana ne akan shin ita masallar jana'iza tana da alfarmar da idan an zo yinta za a ɗora hannun dama akan na hagun kamar yadda ake yin sauran salloli sai mala albani ya ce eh lalle za a yi mata haka da kuma hujjoji da dalilan da suka tabbatar da haka din so anan ya ce abu na saba'in da bakwai da shida sun ma yada'u yadahu ala zahari kafi yusra wa rusghi wa sa'idi sun ma ko yashuddu bihi ma ala sadrihi wa fi a ahadithun labudda an azkura ba'daha idan mai sallar jana'iza ya zo zai ɗauki hannunsa ko tafinsa na hagun ya ɗora a kan ainihin wato tsintsiyar hannunsa sannan kuma ya ɗora ya riƙe ya ɗora a kan ƙirjinsa a kan ƙirji ba a ciki ba ko a cibiya ya ce a hakan kuma akwai hadisai wadda sai na ambaci wasu a ciki muka kawo hadisin abi huraira na farko da ya ce An أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في حديثه المتقدم آنفا yace wa wada al-yumna ala al-yusra hadisin mun karanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa na dama akan hagu yace wa huwa wa in kana da'if isnadi fa inna ma'anahu sahihun bi shahadati al-ahadith atiya ko da yake dai wannan isnadin hadisin yana da rauni amma kuma hadisin yana da wasu shaidu da za su karfafa shi kamar yadda za su zo yace fa innaha bi itlaqiha tashmalu salatar janazati kama tashmalu kulla ma siwa maktubati min salawati kal istisqa'i wal kusufi wa ghayriha yace idan mun lura a dunkule hadisan suna tattare da magana akan sallar jana'iza da kuma sauran salloli ma waɗanda ba na farilla ba kamar na roƙon ruwa da na roƙon ainihin wato yayewa rashin lafiyan wata ko rana shine al-kusuf to wannan kenan akwai hadisi na biyu na sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu qala kana kana an-nasu yu'maruna an ar-rajulu al-yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah Sa'al bin Sa'ad as-Sa'idi yake cewa mutane an umarce su idan mutum ya zo sallah ya ɗauki hannunsa na dama ya ɗora a kan zira'insa na hagun a cikin sallah wannan hadisin akhrajahu malik fil muwatta wa min tariqi al bukhari wa siyaq lahu wa kadha al imam muhammad bin fil muwatta wa ahmad wal baihaqi riwayar imam malik a cikin muwatta da haka kuma imam al bukhari ma ya fitar kuma wannan siyakin da muka karanta na bukhari ne hakan kuma al imam muhammad a cikin al muwatta shi ma da imamu Ahmad da Imam al duk sun ruwaito a nan gurin abin da hadisi ya nuna cewa an umarci mutane mutane annas ana nufin as-sahaba an umarci sahabbai idan sun zo yin sallah ɗaya ya ɗora hannunsa na dama akan ainihin wato zira'insa na hagu a cikin sallah umartan su ma aka yi aka ce su rinka yin haka kaga kenan aikin su a sallah suna ɗora hannun dama akan hagu ko da ko a sallar jana'iza ne kaga ce fi sala jana'iza ma ai sallah ce ko yawwa shi sa aka ce salatul jinaza hadisi na uku an abbas radiyallahu anhu qala sami'tu nabiyallahi sallallahu inna ma'shara al umirna bi ta'jil fitrina wa ta'khir sahurina wa an nada'a ala shama'ilina fi as-salah hibban fi sahihi والطبراني في الكبير وفي الأوسط ومن طريقهما الضياء المقدسي في المختارة Abdullahi dan suke cewa ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cewa mu taron annabawa an umarce mu mu gaggauta shan ruwa mu jinkirta sahur sannan kuma abu na uku an ce mu rinka ɗora hannunmu na dama akan hagun ɗinmu idan mun zo sallah annabi sai ya ce mu annabawa ma'ana duka annabawan Allah ridwanullahi salawatullahi alaihim amincin Allah ya tabbata gare su duk gaba ɗaya a sallar su suna ɗora hannun dama ne akan hagu kaga ba maganar sadalu kenan yau masu sadalu masu Allahu akbar a saki hannu ba labarin ku kwata-kwata babu wani annabi da ya taba yin sadalu babu shi wannan kadai ya isa mutum ya daina yin sallah hannu a saki ga hadisi nan inna ma'ashar anbiya mu taron annabawa taron annabawa ba ma annabi muhammad kaɗai ba duk annabawa gaba ɗaya ya ce an umarce su waye yake umarta annabawa allah kenan allah ya umarci annabawa in za su yi sallah su ɗora dama akan hagu to me yasa mutane suke yin sallah hannunsa a sake me yasa kuma mutane sun ji karantarwa sun ji ilimi an karantar da su ga abin da Allah ce ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kaga bai kamata a watsar da karantarwar Allah da ta manzon Allah a bi ra'ayi ko san zuciya ko gargajiya ba kada a yi sallah hannu a sake in dai mutum zai yi sallah da sunan addini kuma ya bi annabi a cikin sallarsa da yace sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yin sallah to lalle ne ya ɗauki hannunsa na dama ya ɗora akan hannun hagu wannan ita ce sallar manzon Allah da sauran annabawa duka sannan kuma yace ce mun an umarce mu da mu rinka gaggauta shan ruwa gaggauta shan ruwa kaga ashe mutum ya rinka jinkirtawa lokacin buɗe baki yayi bai sha ruwa ba wannan ba daidai bane kuskure ne kamar yadda yake a addinin shi'a su kuma jinkirtawa suke ba sa shan ruwa da wuri su sai an fara ganin taurari sai wata ya fito sai duhu ya yi tukunna a lokacin ake shan ruwa to wannan an saba wa karantar annabawa ga baki daya wasu ma sai bayan isha'i fatu sosai suke shan ruwa kaga wannan ya saba wa karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma jinkirta sahur ba a so a rinka yin sahur cikin dare wanda ya tashi karfe ɗaya sha biyun dare karfe biyu ma ya sahur wannan bai yi sahur na sunna ba sahur na sunna ana so a yi shi a ƙarshen dare a ƙarshen dare ba wai a farkon dare ba shi sa ma aka sa masa suna a sahur ɗin daga as-saharu ne daga kalmar asaharu ne Allah ya ce wa bil ashari hum yastaghfirun lallai bayan Allah na kwarai suna yin istighfari a lokacin al-ashar lokacin dabda ketowar alfijir kenan to shine aka ce hadisi ya zo cikin bukhari gwargwadon kammala sahur din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ketowar alfijir ko yin sallah asubahi bai wuce a karanta aya ai bai wuce minti goma sha biyar ba aya hamsin aka ce minti sha biyar ko ashirin to kaga ba ta taso ba ma mutum ya tashi karfe biyu ya je cika jakarsa ka dai ci girki kawai ka yi kwanciyarka amma ba ka yi sahur ba an fahimci wannan ko ana bin manzan Allah a cikin ko'ina buɗe baki abu manzan Allah a cikin sahur ma abu manzan Allah a sallama abu annabi su wannan hadisin yana nuna mana ana ɗora hannun dama akan na hagu kamar yadda aka faɗi su suka rawaito qultu wa sanadu sahihun ala shart muslim wa sahahu suyuti fi tanwir al hawalik suyuti ya inganta wannan riwaya a cikin littafin tanwir hawalik dan sharhi ne da ta'aliki ga uh, muwatta وله طريق أخرى عن ابن عباس أخرجه akwai wata hanyar kuma daban daga Abdullahi dan Abbas wanda Imam Tabarani ya fitar cikin Mujamul Kabir da Diyawul Makdisi da isnadi ingantacce kuma hadisin yana da shaidu Walahu shawahid wa hafi fi takhrij kitabina sifat salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na ambaci waɗannan riwayoyi a cikin littafin mu ko a cikin littafi na na sifat salatin nabi in ji albani Allah masarama hadisi na hudu wa an tawusin radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yada'u al-yumna ala yadihi al-yusra ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة طاووس yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dora hannun dama akan na hagu duk wannan hadisai ne suke nuna mana muhimmancin idan mutum zai sallah ya ɗauki hannunsa na dama ya ɗora kan hagun shine addini shine sunna kada a yi sallah hannu a sakiya jama'a da mazanmu da matanmu manyanmu da ƙanananmu da dattanmu da yaranmu sai dai ga wanda yake da larura bai da lafiya ko hannun bai da kyau to amma dai sallah ta manzan Allah kam lalle hannu yana kan kirji ne ba a shigar da gargajiya a cikin addini wani abin da yake damunsa shine wai abin da wai ya tarar da iyaye da kakanni wai suna yi wai wannan wai shine addini wai kuma ka zai ta yi to kuma shari'a bata ce mu bi iyaye da kakanni ba akan addini ce akai abu alkur'ani da hadisi Allah ji gan iyaye Allah ji gan kakanni Allah musu albarka Allah haska kabarin su Allah karrama su Allah girmama su amma ba su aka ce mu yi koyi da su a cikin addini ba wannan ɗabi'a ce ta kafirai da mushrikan makka da ake ce da su su bi abinda da Allah ya saukar sai su a mu za mu ba abinda muka tarar da iyayenmu da kakanni suna yi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana idan an ce su ba abinda Allah ya saukar sai su za mu bi mu abinda muka tarar da iyayenmu suna kai awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun Allah ya ce yanzu ko da iyayen nan nasu ba su hankaltan komai kuma ba a shirye suke ba ba shiryayyu ba ne wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana ash-shaytanu yad'uhum ila adhabis sa'ir haka suke faɗa ko da yanzu shaidan yana kiransu zuwa ga azaba ta sa'ira sai ku musu da'a akan wannan to shikenan wanda ya tarar da iyayensa da kakanninsa suna bautar gunki sai bi su wanda ya tarar da iyayensa da kakanninsa suna kafirci sai bi su a'a ba ga annabi ibrahim yana ta yin wa'azi wa babansa ba ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lir-rahmani asiya babansa yake kira ya abati ya babana ilimi ya zo mu wanda bai zo maka ba annabta kenan ka bi ni zan shiryar da kai hanya wacce take ta daidai ya babana kada ka bauta wa shaidan lalle inna shaitana kana lirrahmani asiya yanzu a shaida ana bin iyaye da bai kamata ya masa wa'azi ba bin sa kawai zai so ana bin iyaye ne idan sun dace da daidai idan ba su dace da daidai ba sai a yi musu addu'a Allah ya dawo da su daidai sannan kuma da gargajiya wai abin da ake wai a gari wai su a garin su wai haka ake wai kowa yana yin sallah hannunsa a sake shi ma haka zai ko kuma ya masallacin su su gaskiya ba a rike hannu kowa hannunsa a sake ne a masallacin su na unguwarsu ko na garin wannan duk zai zama dalili ba mala ko masallacin makka da madina ne in dai ba abu abin da annabi ya faɗa ba ba daidai aka yi ba kuskure ne kuma ba za a bi su ba a fahimci wannan yana da kyau saboda za ka yi ta mamaki ka ga yadda mutane suke sallah hannunsu a sake ɗin nan ka kasa gane menene hujja mai dalili akan wannan saboda kawai gargajiya ne haka aka tashi aka gana yi saboda wannan kuma ba daidai bane ga dai hadisai na a gani a gaba muna gani sai mu yi aiki da su daidai gwargwado abin da Allah ya hore mana wannan hadisin Imam Abu Dawud ne ruwaito shi bi sanadin jayyidin anhu da isnadi mai kyau daga gare shi wa huwa wa in kana mursalan fa huwa hujjatun inda al-jami' duk da cewa dai hadisin mursali ne isnadin mursal ne to amma dai hujja ne inda al أما من يحتج منهم بالمرسل إطلاقا فظاهر فظاهر وهم جمهور العلماء وأما من لا يحتج به إلا إذا روي موصولا أو كان له شواهد وهو الصواب فلأن لهذا شاهدين حديث مرسل سبب الطاووس طاووس ابن كيسان كاغا تابعيني يتي النبي يا كسانشي تو كاغا يا مرسل كينا rahimahullahu ta'ala um, imam abu dawuda shi a wajensa isnadin mai kyau ne da ce hadisi ne mursali. a gurin malaman hadisi suka ce mursal da'if saboda ya za a yi tabi'i ya ce annabi ya kasance ya yi tun da bai zai rayu da annabi ba dole akwai wani a tsakaninsa da annabi to bai faɗa ba sai hadisin ya zama mursal to amma dai hadisin yana da shaidu wasu riwayoyi da za su dada karfafa shi ya kawo na farko an wa'il bin hujr annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam yada'u yaminahu ala shimalihi thumma wada'aha ala sadrihi daga wa'il ibn hujr yace shi kam ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya dora hannun damansa akan nagunsa sannan kuma ya dora akan kirji kaga ana ta magana kirji a kirji ake dorawa ba a cimbi ba ba a cibiya ba dole ya zama a kan kirji wannan shi gani yayi haka ibnu khuzaima ya ruwaito fi sahihi kama fi nasbir raya haka kuma imam al-baihaqi ya ruwaito a cikin sunan dinsa ta hanyoyi guda biyu anhu yuqawi ahaduhuma al-akhar Ɗaya hanya tana karfafa daya الثاني حديث biyu عن قبيسة ابن حلب عن أبيه daga kabisa ɗan gidan hulb daga baban shi yace رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته قال يضع يد هذه على صدره وصف يحيى هو ابن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل أخرجه أحمد بسند رجاله ثقة رجال مسلم غير قبيس هذا وقد وثقه الإجلي وابن حبان لكن لم يروي عنه غير سماك ابن حرب وقال ابن المديني والنسائي مجهول وفي التقريب أنه مقبول ya ka hadisin kabisa ibn hul daga baban shi yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana juyawa dama da hagun a sallah idan ya idar da sallah ma'ana ya zo yin sallama assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum wa bayan wannan yace kuma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah yana ɗora hannunsa na dama akan na hagun kamar yadda yahya bin sa'id al-qattan yayi wasabta kaga wannan ai karewa kenan shi gani yayi ma annabi yayi sallah a haka ya rike ainihin wato tsintsiyar hannunsa Imam ahmad ne ya rawaito wannan hadisin da isnadi wanda mazajen amintattu ne mazajen imamu muslim ne wanda muslim yake amfani da su amma banda wannan kabisa din qabisa ibn hulb daga kuma baban shi to baban shi din ne yace ya ga annabi wannan qabisa shine zamu yi magana akan shi wannan mutumin qabisa ibn hulb ku sa masa layi a karkashin sunansa dan ku rike saboda ku ji matsayin sa a wajen malaman hadisi imamul ijili da imam ibn hibban suka ce amintaccen mutum ne sai dai kawai lam yarwi anhu ghairu simak ibn harb shi mutum ɗaya ne kawai yayo riwaya da gare shi wanda kuma daraja ce ɗaukaka ne matsayi ne a wajen hadisi a samu wasu da yawa sun ruwaito a gare ka saboda wannan shine zai kore maka jahala to simaku kubin harb kawai shine ya ruwa daga gare shi daga shi kabisa ibn al-madini da imamun nasai shi yasa da suka zo kansa ma suka ce majhulun ba san shi ba kina ana sanin malami da almajiransa ko ko ba ga wani ya karantar ya kamata an san shi amma a cikin at-taqrib na hafiz yace maqbulun amintaccen mutum ne karbabbe ne abin karbuwa ne wannan qabisa ibn hulb kenan wani zai iya cewa jama'a wai me hikimar a kawo hadisi kuma a zo a bin mutanen suka ruwaito hadisi a ce wani an amince da shi wani ba amince da shi wani an san shi wani ba a san shi ba ba wai su mutanen za ku duba kuma ba cin mutunci ba ne ba kariya ne ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da martaba maganar manzon Allah din sallallahu alaihi wa wasallama cewa riwaya da za a danganta ta daga annabi sallallahu alaihi wa wasallama to ta fi karfin a faɗe ta haka kawai ba tare da an binciki gaskiya da ingancin marwaitan ba don ta zo ta hanya wankakkiyar hanya wanda babu ƙura a kanta ƙultu albani ya ce fa mithluhu hadithuhu hasan fi shawahid irin wannan mutumin kabisa ibnu hulb to hadisinsa hasan ne ana buga hujja da shi wajen ashawahid shaida ولذلك ba da an أن خرج له من هذا الحديث أخذ الشمال باليمين حديث حسن bayan tirmidhi ya fadda wannan hadisin a cikin sunan din sai ya hadisi ne hasan saboda irin su kabisa in sun ruwaito hadisi darajarsa hasan ne fa salasatu thalathatu ahadith albani yace to kai mai karatu ga hadisai nan guda uku na kama yace ma al-awwal al-thani al ko guda uku fi anna sunnata al-wad'u ala sadri sunnar annabi idan an zo yin sallah a dora hannun dama akan hagun kuma akan kirji lallai kamar yadda yayi bayanin wannan a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama ya yayi raddi kan wasu masu ta'asibanci na mazhabar hanafiya da suke ganin saɓanin haka ɗin? wala ya shukku man alama ala hafi fi annaha salihatun lil istidlali ala zalika ba zai shakka ba duk wanda ya haɗu ya tsaya akan waɗannan hadisai ga baki ɗaya ya san sun isa su kafa hujja haka ne? to ina magana kuma ɗora hannu a ƙarƙashin cibiya tunda mun ta maimaita kirji kirji akwai wannan sun zo Allahu akbar sai su jefa nan a karkashin cibiya wasu suka ce wai ai dorawa a cibiyan nan shi yafi ba da shi ma al'aura ma in kai haka ka dan rufe al'aurarka sannan ka dan riko jakarka ka jawo ta sama kenan ko ba haka bane ba sannan kuma wai yafi sauki a hannu haka watakila za ka gaji amma haka ya dan fi dama dama in ji su da fada akwai waɗanda suke ganin za a iya ɗora hannun a ƙarƙashin cibiya a yi sallah a haka amma da yawa yawan malamai abinda suka ce dukkan riwaye da suka zo suke magana akan ɗora hannu a ƙarƙashin cibiya a cikin sallah ba su inganta ba riwayoyi ne da'ifai kamar yadda ya zo cikin aunin babur sharhin sunan abi dawud yana bayani a ƙarƙashin hadisin da yake magana akan haka din cewa hadisin bai inganta ba lallai ba a ce a ɗora hannu a ƙarƙashin cibiya ba idan an zo yin sallah duk da cewa ra'ayi ne na abu hanifa abu hanifa yana da wannan ra'ayi na ɗora hannu a ƙarƙashin cibiya da sufyan ibn sa'id sauri har ma da ishaq ibn rahuya sai dai hadisan ba su inganta ba ana kuma aiki ne da nassi idan ya tabbata ya inganta shi sa imamun nawawi ya ce wa ammal wad'u tahta surrati fa da'ifun ittifaqan kama qala nawawi wa zailai albani kai yace nawawi ya faɗa da imamu zailai shi ma ya faɗa maganar ɗora hannu ana sallah a ƙarƙashin cibiya wannan fa da'ifi ne ittifakan malamai duk duka sun yi ittifaki cewa bai inganta ba duk wanda kaga ya zo sallah yana ɗora hannunsa ƙarƙashin cibiya to sai ka tabbatar yana aiki da hadisi mai rauni haka imamu zaina'i ya ce haka imamu nawawi ya ce malai bayyanta wa kad bayyantu zalika fi takhrijil mushari ilaihi anifan na yi bayanin haka a cikin takrijin hadisin da aka yi nuni gare shi ɗazu abu na arba'in na saba'in da bakwai sun ma ya kara ya kara wa aqibar takbiratul ula fatihatul kitabi wa suratan li hadisi talha ibn ubaidillah ibn abdullah ibn auf yanzu mu shiga matsala ta gaba menene hukuncin karatun fatiha da karatun sura a sallar jana'iza shin za a yi fatihar kaɗe za a yi ko ko itan ma sai an ƙara da sura ko kuma duk ba su inganta ba Shi ne abinda za mu karanta yanzu in kun lura sallar aka biyo ta ne daki daki dalla dalla pieces pieces dinta yi. kowace gaba a cikin sallar yana ba ta hujja ko kun ga mun yi Kabar kabarbari da adadinsu su ko bayan kabbara ba sai dora hannu a kirji ba to shine muka yi sati guda muna yi to yanzu kuma in an gama dora an yi kabar bari an kammala me za a yi a ah? karatu ko to za a yi fatiha nan ko ba za a yi ta ba saboda akwai waɗanda suke da masu maganganun ba wannan ba to ga hadisi na farko talha ibn abdullahi ibn auf yake cewa sallaitu خلف ابن عباس رضي الله عنه على وقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق دولي أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن الجارود في المنتقى والدار قتني والحاكم طلحة ابن عبد الله بن عوف yace nayi sallah a bayan Abdullahi dan Abbas kun san Abdullahi dan Abbas kun san matsayinsa kun san darajarsa sahabi mashhuri mai yawan riwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dan uwa ne ga manzon Allah ya yi sallah a bayan Abdullahi dan Abbas a wata jana'iza Abdullahi dan Abbas zai zo sai ya karanta Fatiha Fatiha Fatihatul Kitab wa sura da kuma sura ya yi fatiha ya yi sura wa jahara hatta asma'ana a cikin karatun nan sai da ya dan bayyana karatun har sai da ya jiyar da mu asali a ake karatun sallar jana'iza da addu'o'i a ake amma wannan karan da Ibnu abbas ya zo yin karatun sai ya bayyana har sai da ma mamu suka ji ashe yana sane bayyana shi mai riwaya yake cewa ni ko yayin da ya gama sallan nan na rike hannunsa na tambaye shi kaga ashe ana tambaya duk wanda ya gaba daidai ba i tambaya yawwa ka yi tambaya sosai a yi maka bayani kuma an an ma tambaya in ka yi tambayan sai an ma bayani fa ka gamsu in baka gamsu baka ƙara gaba ina akwai waɗanda ba a tambayin su ne shi yasa muke wannan magana wasu ba a tambayin su kuma an yi tambaya ma suna ɗaukan wannan an yi musu rashin kunya ne sun ce ku tabi kawai duk abin da aka gaya ku tabi yadda ka san mai kora awaki yana kora su ba wani maganan me yasa za ku yi gabar me yasa za ku yi ku tafiya kawai su wannan kuma tsohon tsari ne a kwarai kuwa ya ce na rike hannunsa na tambaye shi da girmamawa sai na ce da shi ya haka haka sai abdullahi na basu ce inna ma ja'artu jahartu ni na bayyana karatu ne litalamu annaha sunna dan kusancewa karanta fatihan nan sunna ne dan in nayi shiru kar wani ya dauka wani ma ya je ruwaito ya ce ai addu'a ake ko wani abu ake faɗa na bayyana ta ne dan a gane wa haƙƙun kuma lalle gaskiya ne tabbas ko ka ce wajibi ne Shi ne nan malamai suke cewa ya halatta min babi ta'alim babin karantarwa malami ko limami a wata gaba ta sallah don ya ɗan bayyana wani abu na zikiri ko azkar ba laifi ba ne don mutane su san ana wannan yanzu kamar sujjada wani lokacin ai shiru a daɗe nan kar wani ya ɗauka saboda jahilcinsa da rashin zuwa makaranta ya ɗauka a ashe shiru ake har ma ya je gyangyaɗi ƙwarai kuwa so ba laifi wani lokacin dan wata ɗan kalma ta fito ta bayyana littalim karantarwa litalamu annaha sunna sallar jana'izan nan fatihan nan da suran nan a ɓoye ake yi amma abdullahi bin abbas da ya zo karatu wani karan sai da i bayyana ta aka ce ya aka yi haka ya ce idan eh, ku san ita sunna ne kamar yadda aka samu riwaya wata ran an bayyana bismillah a sallah abu huraira ya ce na yi ne don kusan cewa sunna ce sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam a barbi kenan hadisin imam bukhari da abu dawud da nasa'i da tirmizi da ibn al-jarud da dara kutani da imam al-hakim duk sun ruwaito shi ba shi kenan ba yan wani abin da nake so mu kai gare shi ne abdullahi da abbas ya yi sallar gawa ya karanta fatiha ya karanta sura ashe ya halatta idan ka zo sallar jana'iza bayan ka karanta fatiha ka ɗora da sura me dalili saboda Abdullahi bin Abbas yayi والسياق للبخاري والزيادة الأولى للنسائي وسندها صحيح ولابن الجارود منها ذكر السورة wannan siyaki na hadisi na bukhari ne ƙarin farko na nasa'i ne isnadi ne ingantacce ibn jarud a riwaya sai ambaci ƙarin sura ɗin. ولهما الثالثة بالسند الصحيح إمام النسائي دا ابن الجارود سوسكي دا قاري نا أكو دا إسناد إن وللحاكم الثانية من طريق أخرى إمام الحاكم دا قاري نبيو توتانيا عن ابن عباس بسند حسن دا قابلاي دا عباس إسنادي ميكو وفي الباب أولنا بابي ma'ana babin da ke magana akan karanta fatiha a sallar jana'iza shine wa fil babi din a wannan babi da muke tattaunawa an jama'atin mina sahaba akwai jama'a masu tarin yawa cikin sahabbai da suke nuna cewa lalle a sallar jana'iza ana yin karatun fatiha ya ce hadisu ahadihim fil mas'alati lati ba da hadisi za mu kawo muku hadisin wani daga cikinsu a cikin matsalar za su bayan wannan sun makala a tirmizi yu hadis imamu tirmizi a ƙarshen wannan hadisin sai ya ce hada hadisun hasanun sahihun wal amalu ala hada inda bazu ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ghairihim lallai wasu daga cikin sahabbai mazuwa ilimi da wasu sun yi aiki da wannan babi yaktaruna an yuqra bi fatihatil kitabi ba'da takbiratil ula cikin sahabbai da wasansu sun zaɓi cewa idan an zo sallar jana'iza a karanta fatiha bayan kabbara ta farko wa huwa qawlu shafi'i wa ahmad wa ishaq kuma wannan shine ra'ayi Imam shafi'i da Imam ahmad da Imam ishaq wa qala ba'du ahli ilmi wannan duk maganar tirmidhi ne wasu kuma malaman sun ce la yuqra'u fi salati alal janazati ai ba a mayin karatu kwata-kwata a sallar jana'iza haka wasu malaman suka ce karatu dai na fatiyar ma ba a yi ballantana a shigar da sura wannan wani ra'ayi ne na wasu malaman Inda ma huwa sana'u ala Allah salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama kadai yabo ake yi wa Allah a cikin sallar jana'iza da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wa du'a lil mayyiti da addu'a ga mamaci kawai kun ji wannan ra'ayin jama'a babu magana fatiha yaban Allah za a yi tai da sallar salatin annabi da addu'a ga mamaci wa huwa qawlu sauri wa ghairihi min ahli kufa wannan shine ra'ayin imam sa'id ibn sufyan ibn sa'id ibn sauri da waninsa cikin malaman kufa jama'ar abu hanifa da yawa suna kan wannan ra'ayi ba a karanta fatiha a sallar jana'iza to kar manta da hadisin abdullahi dan abbas ko mun ce yayi karatu bayyana ma yayi sai yace li ta'lamu annaha mi sunna to anan nake so ku gane yayin da aka samu sunna ta tabbata daga annabi tunda yace sunna kenan annabi yayi yaji kenan annabi yayi ya gani idan har sunna ta tabbata da isnadi ingantacce daga manzan tsira sallallahu alaihi wasallama to kuma aka samu wani ra'ayi na wata mazhaba ko wasu malamai cikin malaman musulunci sun faɗi wani abu sabanin wannan to ana fa gabatar da abin da ya tabbata daga manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama sama da ra'ayin wani kowane ne shi ka'inan mankana yanzu ko ba komai waɗancan wannan sahabi ne Abdullahi dan Abbas kun san matsayinsa a ilimi da darajarsa da sahabantakansa waɗannan kuma ba sahabbai bane kaga dai ra'ayinsa shine a gaba cewa za a yi Fatiya za a yi sura to amma dai maganar dai bata kare ba dan an fafata kwarai bari mu ji albani yace qultu wa hadha alhadith wa ma fi ma'ana hujjatun alaihim wannan hadisin da muka karanta da abin da ya zo kan ma'anarsa ya zama hujja akan waɗannan mutane da suka tafi akan ra'ayin ba za a karanta Fatiya ba yaban Allah kawai za a yi ka san akwai bambanci tsakanin hujjatun alaihi da hujjatun lahu wal qur'an hujjatun laka aw alayka idan an ce hujjatun alaihi hujja akan ka ta tumurmushe ka in an ce hujjatun lahu hujja ne a hannunka da za ka yi amfani da ita wajen goyon bayan abin da ka aikata su da ya ce hujjatun alaihim kenan aka ne hujja ce a kansu ba su da dalili ga dalili ya tabbata a dora shi a kansu a danne ra'ayinsu لا tasirihu ليس فيه التصريح بنسبة nabi sallallahu alaihi صلى kar a ce wai ai ba a sarrahanta magana. da danganta wannan aiki ga annabi ba saboda abin da yasa Abdullahi dan Abbas din cewa rikicin shine Abdullahi dan Abbas yake cewa nayi ne litalamu annaha sunna sai suka ce ah, ai cewa yayi nayi ne dan kusan sunna ce ya ce muku annabi ne yayi haka wasu suke tawilanta wa ai bai ce ai kai cewa yayi sunna ne to amma ga idan malamai na hadisi idan har sahabin annabi ya aikata wani abu ya ce wannan abun sunna ne mina sunnati kaza ko umirna bi kaza ko nuhina an kaza to directly wannan lahu hukumul marfu' yana da hukuncin cewa marfu'i ne a danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to albani yake cewa bi annana naqulu inna qawla sahabi min as-sunnati kaza مسند مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم على اصح الاقوال حتى عند الحنفيه طب yanzu albani zai shiga cashewa ne wato sai ya bi dalilan nan nasu sai musu kace kace gaba ki ɗaya tabbatar da gaskiya yanzu kar ku manta mun faɗa cewa cikin hanafiya su suke da ra'ayin ba za a yi me ba za a yi fatiya ba ko ku rike wannan magana da za ta mana amfani nan gaba shi albani yana da wani abu guda sai karanta mazhaba a cikin mazhabar ga abin da suka ce ko sai je kawo wani abu da su da kansu suka saba wa kansu da kansu yace hatta a mazhabar hanafiya sun yadda cewa in sahabi ya ce kaza mina suna to daga annabi ne har wajen hanafiya zai kawo mana dalilai da hujja da yasa suka faɗa ya faɗi haka din yace kuma a gurin malamai ku rike wannan a matsayin ka'ida ta ilimi duk inda zaka je ka karatu ka karanta in dai sahabi ya ce mina sunnati kaza to zance mafi inganci cikin maganganun malamai mazuwa ilimi inda ya ce mina sunnati kaza to wannan abin ana danganta shi directly ga annabi daidai yake da ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan gabar tayyib yace to tunda ko anan abdullahi dan abbas ya ce litalamu annaha sunna ba shi kenan ba kenan wannan ya nuna mana annabi ya aikata wannan abin Yace to hanafiyar kansu a mazhabarsu sun yadda in dai sahabi ya ce ya kalmaci kalmar sunna to yana yana nufin daga annabi ne Yace ce bal qalan nawawi fil majmu'a imam nawawi ya faɗa a cikin majmu'u sharh al muhazzab inna al madhhab as sahih alladhi qalahu ulama min ashabina fil usul wa ghayrihim minal al usuliyyin wal muhaddithin innahu al madhhab wannan shine ita ce mazhaba ingantacciya in ji imamun nawawi wanda jumhurin malamai suka faɗa daga almajiranmu a cikin tushenmu usul ɗinmu da wasu almajiranmu ma cikin malaman usul da malaman hadisi sun tafi akan wannan ita ce sunna shine kuma abin da ya tabbata kuma haka malamai suka yi tufagi a kai qultu wa bihadha jazama al-muhaqqiq ibn al-humam yace akwai wani babban malami a cikin malaman hanafiya shi ma ku rike sunansa sunansa ibn al-humam wannan malami ne cikin yan hanafiya malaman hanafiya babban malami ne a mazhabar hanafiya ibn al-humam to shi ma din haka ya faɗa ya goyi bayan in dai an ce mina sunnati kaza to sahabi ya faɗi wannan a matsayin annabi ne ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin littafin at-tahrir وقال شارحه ابن أمير الحاج من شرح التحرير ابن أمير الحاج يتي وهذا قول أصحابنا المتقدمين wannan shine zancen magabatanmu wanda suka uh, uh, uh, rigaye mu wabihi aka da sahibul mizan albani ya ce wannan kuma mai littafin mizan ma ya goyi bayan wannan ra'ayi wa shafi'iyya da shafi'ayya wa jumhurul muhaddisin da kuma ainihin mafi masu malaman hadisi wanda ke ba albani ba shi mai littafin ne ya faɗa cewa haka sahibul mizani ya faɗa to albani ya sake dawo ya ce qultu wa alaihi fa min al ajaibi alla ya'khud al hanafiyyah bi hadha al hadith yace akwai abun mamaki kwarai da gaske ga malaman hanafiyar mun kawo amma wai a ce wai hanafiya wai ba za ta yi aiki da wannan hadisin na karanta fatiha a cikin sallar jana'iza ba alhali sun tabbatar da maganar sahabi inda ya ce mini sunna kaza a marfu'i ne to me ma'asihati wa ma'asihati wa maji'ihi min ghairi ma wajhin duk shi hadisi ya inganta kuma ya zo ba ta fuskar kwaya ɗaya ba wa ma'a li isbati sunna ala tariqatihim wa usulihim kuma hadisin ya cancanta salahiyya ya cancanta ya tabbatar da sunna a bisa dariƙarsu da ainihin wato Tushensu, an ce dariƙa hanyar da suke bi na ilimi da tushen ainihin mazhabarsu فقال الإمام محمد في الموطأ إمام محمد يا فلا أتكين الموطأ لا قراءة على الجنازة وهو قول أبي حنيفة شعب ما باكي bayan ga hadisi ya tabbata kuma an zo an ce wai ba a karatu a jana'iza la qira'a kuma shine ra'ayin Abu Hanifa wa mithluhu fil mabsuti lisaraksi haka wannan magana makamanci ta tazo a cikin littafin al-mabsut shi ma wannan al-mabsut ku rike wani babban littafi ne a mazhabar Hanafiya na Imam Saraksi haka wannan magana ta zo albani duk yana koro maganganunsu ne sannan kuma zai raddi yace walamma ra'a ba'd al-mutaakhirin minhum bu'da hadha al-qawl an sawab wa mujafatahu عن الحديث قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله توبة الباني كده يتي وسو إن كرشم أمذهب الحنفية إن كرش كرشي suka lura suka ga lalle akwai abin da tura suke cewa contradiction cin karo suka ga lalle wannan maganar na cewa ba za a karanta fatiha a sallar jana'iza ba da aka ce abu hanifa ya faɗa ko mazabar abu hanifa ne to gaskiya bai yi daidai ba ya ci karo ya nisan shine mujafa ya nisanci bu'ot, ya nisanci gaskiya ya nisanci hadisi wanda yake ingantacce to sai suka yi dan dama dama suka ce to abin da za a yi a iya karanta fatiha ya juzu kira'atul fatiha ko ya halatta a karanta fatiha amma da sharaɗin wanda zai karanta fatihar kai ya karanta ta da niyyar karatu ya karanta ta da niyyar addu'a ka fa da yaban Allah wai dai a faranta wa dai mazhaba tunda mazhaba ta ce kada a karanta fatiha to kuma dai ga annabi ya ce a karanta fatiha kuma dai gaskiya dai ya tabbata annabi ya ce a karanta fatiha ko ya karanta fatiha nan to bari su raba kafa a ce to a karanta fatihar amma mai karatun ya karanta ta da niyyar addu'a da yaban Allah kawai jama'a ku duba ra'ayin riƙau na bin masaba shine illar idan mutum ya rungumi mazhaba ya fifita ta akan sunna baya so ya kauce mata to shi yasa kullum ake kokarin mutane a gina su akan su yi riko da annabi kaukau duk wata magana ko wanda ta ci karo ta manzon Allah sai ka ajiye ta ka dauki ta annabi ya fi daɗi to waɗannan din ma albani bai kyale su ba su ma waɗannan ce daga ina yace wa inna mashtaratu zalika tawfiqan minhum bi za'anihim bainal hadidi wa qawli imamihim ai sun faɗi wannan magana ne dan su hada shine tawfiq su hada bi za'amim kamar yadda suke rayawa su hada tsakanin maganar hadisin annabi da maganar malamin su tunda dai ga annabi abin da ce to ba za a dauko na annabin ba ga abin da malamin su imam din su ya faɗa imam Abu Hanifa to shi ma dai bari a dauko na san duk a hada gaba daya ma'ana darajar imam ta kai matsayin da ba za a jefar da maganar sa ba shi ma kai fa ka anna qawluhu hadithun akhar sahih albani ce kai ka ce magana abu hanifa nan wani hadisi ne kuma dusai sahihi shi ma mai zaman kansa <laughs> yambagi karnahu ma al hadith sahih wai wanda ya kamata a hada shi tare da hadisi a sahih ingantacce na annabi sun ثم الجمع kuma har ma a hada tsakaninsu albani ya ce wa ma anna hadha sharta batilun fi nafsihi ku sani cewa wannan sharadi din shi kansa da aka ce wai a karanta fatiyar amma da niyyar yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala da addu'a to sharadi ne lalatacce shi a kan kansa adami wurudihi saboda shi ma din wannan maganar ma bai zo ba a sunna bai zo ba daga annabi yace fa innahu yubtiluhu subuta qira'ati surati ma al-fatiha yace yau ai ga ma abin da zai rugurguje wannan ra'ayin ma mu ba ma magana fatiha muke ba mu cewa muka yi bayan fatiha ma sai an kara da sura ma in ji albani ya ce to ku kuna ta rikici akan bara a karanta fatiha ba har kuna ce a karanta da niyyar yabo da waye da addu'a to ai ga ma nassi ya tabbata ma har da sura ma sai an kara to wannan nassin kadai ya gurguje wancan ra'ayi eh, kai fil hadith wa hiya mutlaqa la yumkinu ishtiratu zalika ash-shart fiha aidan ra'ayi zance ne mutlaki bai halatta a sharɗanta wani sharaɗi ba kawai in an zo sallar jana'iza a yi fatiha a yi sura ka ji abin da albani ya ce akan nan ya ce to wa inda hum ajibatul ukura suna da wani abun mamakin kuma du wannan malam ya sa albani ya sha wahala da malaman zamaninsa da suke lokacinsa saboda shi baya bin masawa zai babin masama wato ya fi fifita ra'ayin manzan Allah akan ra'ayin kowace masaba sun yi ta fafata hatta da mahaifinsa don mahaifinsa ba hanafi ne sosai na kawo ka kwarai da gaske kasan daga cikin mutanen da suke da ra'ayin riƙau a duniya wajen riko da mazhaba akwai ɗan mazhabar hanafiya kwarai da gaske akwai ma masu masu masu zagin sahabbai ma sai mutum ya zagi sahabi ma in sahabi ya kawo ra'ayin da ya saba wa abu hanifa irin su kausari sai ya faɗi magana baka ma akan sahabi in dai sahabi ya faɗi wata ra'ayin da ya saba abu hanifa ana ce da shi majnuna abu hanifa mawakacin abu hanifa kenan shi komai abin da abu hanifa ya wada shi ne jama'a ya kamata ku sani cewa duka mazhabobin nan guda hudu ta hanafiya ita ce ta farko don shine gaba mazhabar hanafiya ba eh ita ce gaba ita ce farko don shi ya fi kusa da tabi'ai sosai na biyu malikiya shafi'iya hanafiya mun zo da mazhabobin malaman fa da ake danganta mazhaban nan gare su fa a lokacin da suke zaune fa suke rayuwa suke karantar da mutane ba babu mazhabar sai bayan sun rasu almajiransu in suna karatu suna yi rubutu shine suke rubuta ra'ayyukansu da fahimtansu dangane da ayoyi da hadisai shine aka har hada aka mai da shi mazhaba me mazhaba ma zahaba ilaihi fulan abinda wani ya tafi a kai na fahimtarsa wani misali ya fahimci cewa idan mace mai haila tana haila ta yi kitso ta zo za ta yi wanka sai ta kwance kitson don haka din ne zai sa ruwa ya ratsa gashin wani kuma ya fahimci cewa ba sai ta kwance ba inda ta sa ruwa ya ratsa ya yi wadatar ina fata ana fahimta manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza kada ɗayan ku ya yadda ya sallar la'asar sai a bani da ku ta yi wani sai ya fahimci cewa ai annabi yana nufin duk yadda za mu yi kada mu yadda mu yi la'asar sai a wannan wuri to ko da la'asar ɗin ta yi a hanya suka ce eh sai mun ji tunda ya ce sai mutum ya je can wani kuma ya fahimta mazhaba hatta a cikin sabaya akwai fahimta ina so mu bamu misalin matsaba ne fahimta wani kuma ya fahimci cewa a'a annabi yana nufin mu yi sauri ne mu je wannan wuri da wurwuri amma ba yana nufin ko da la'asar ta mana a hanya kan mu tsaya mu sallah ba imamu malik Allah ya masa rahama akwai matsaloli da dama da ya fahimce su ga yadda ya gane shi da yadda malamansa a madina suka koya masa haka ta bawa almajiransa fatawa sai almajiran suka yi ta rubuta suka yi ta rubuta suka yi ta rubuta bayan ya bar duniya sai aka har hada aka har hada da takaddunsa da littattafansa da fatawoyinsa da komai sai aka ce mazhabar malikiya ma'ana maliku ra'ayin imamu malik akan kaza akan kaza akan kaza imamu shafi'i almajiri yake ga imamu maliku yayi karatu a hannun imamu malik ya zauna a majalisinsa ya saurari ilimi wannan muwadda da ake karantawa ya ji ta a gurin imam malik a kwana arba'in ya gama da ita ya haddace ta tas kammale ta kawai da shi ke nama ƙara gaba amma abun mamaki duk almajirancinsa da ya yi sai da aka samu wasu ra'ayyuka da ya saba wa imamu malik shi abin da ya fahimta kenan babu lokaci ne da sai mu ta kawo misalai imamu ahmad almajiri ne ga imamu shafi'i ina fatan muna fahimta almajiri ne ga imamu shafi'i amma akwai ra'ayyukansa da ya saba wa imamu shafi'i to kowanne su almajiransu sai suke ta rubuta bayan sun bar duniya sai aka wada aka ce masabarwa ne masabarwa ne to idan ka ce dole mutum sai ya bi masaba to su din su imamu malik da su imamu shafi mazhabar wani malamin suka bi ka ce mun sun bi marhabar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko ba ka bane sannan waɗanda suka zo kafin su su wace mazhaba suka bi so abin da ake nuna mutane shine a hada abu mazhaba in ta dace da sunna idan ta kauce sunna kuma sai a kauce mata abi sunna dan shine girman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama insha Allah ta'ala wani sati za mu kawo in ban manta ba za mu kawo wasu maganganu na su malaman masabar dangane da fifita sunna akan ainihin wato maganganun su da suka faɗa ana nuna mun lokaci yayi anan ya kamata mu dakata abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko ma harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa wabarakatuh